وكم ارسلنا من نبي في الاولين annabi nawa muka aika zuwa ga al'ummomin da suka gabata wato suna da yawa